ya faru an ce a jiya akwai wani yan kunan bakin wake da suka tashi a a nan wajen ka menene ya faru da dare misali karfe takwas muna hira hmm. sai muka ji wani karan abu hmm. sosai haka sai muka ɗauka na tuto me yake faruwa haka ne sai mutum suka zo same suka ci kaifa sun ji karan nan fa kamar karan bom ne eh. sai na kira shi osi na gula captain Musa immediately da na kira shi ya ɗauka na ce to captain me yake faruwa ne mun ji kara ku sojoji ne ko kuma wani abu ne ko kuma hari ne haka sai suka ce shi ma yanzu yana kokari a kira headquarter eh, ya tambaya amma yan bindigan da aka yi da din sojojin suka yi na ta jira dai ban ji shi ba haka da muka yi barci sai wace gari ko sallama ban yi ba da safe haram sun something kuma sai muka kara ji wani kara hmm. sai na tashi sai na fita da na fita sai aka ce bom ne fa kuma bom nan fa ba da nisa ba a wani gari ne ake kira da kusa da gulag zai wuce kilomita uku da shirkwata yan sanda sai muka gaggawa muka je wurin da muka je wurin dai mun je mun samu yan kuna bakin wake kamar yadda ka faɗa mata guda biyu kanana ne wanda ba su kai ko shekara ishirin da biyar ba a gani na su ne suka zo da dare ɗaya din ba ta samu target nata ba kawai sai ta ta yi kanta sai abun da ya kace ita kadai na biyu din kuma da safe din sai da wani suka hange ta suka ce ina zaki je sai ta bada tsoro yanzu mata firgita sai ta ce so akwai wata ta zo da za ki je din shi eh, bom din ya dan ji mata ciwo wanda take asibiti mun kai ta asibiti a gulag eh, ana jiyanta amma na ce abun ya ki ya kamata a kawo ta zuwa FMC Yola so shine abin da ya faru eh, shekarun jiya Saturday da kuma jiya Sunday da safe to kaman kawo yanzu wani hali ake ciki a nan yankin ga na karma kuma madagari To, dama kai kam kullum muna cikin dadar mutane mu kan kullum a dadar suke tun da yanzu ma gona kamar da na faɗa wanda suka yi dan noma ma yanzu ma zuwa yana ba da wahala kwanakin baya bai wuce sati daya ba mata yi guda uku aka ba biyu aka yi kokodin aka same su daya har yanzu dai ba mu ji labari ba kullum na sha faɗa maka yankin mu muna eh, cikin dadar ta wannan gefe kullum muka mu ne yanzu abubuwa da yake faruwa da mu yanzu mutane kasar daga lakal goma mu ne kamar. Eh, kamar ko an manta da mu ce ne kullum muna complain muna fada ba daukar mataki cikin dajukan da kusa da bodin namu nan